kuma wanda za shi yawon sallah kin san wancan hatsari ne ya abun shine san da wannan kai ka kiyaye ni ka kiyaye ni ita ce dai ta gurguje shi ba wani azdan ai da kai azdan din an maida mashin din to kana ji na to hukuncin da na yanke yanzu tunda abin naka ya zama haka shan ruwan tsuntsaye kake wa gidana ko to aure za ka ƙara yi kana ji aure zan ƙara yi maka kuma an aje ta a can gidana kaga dole kana nan gidan kana can in baka je dan ni ba ai kaga ka je dan matar taka kika zazzaro ido kike kallo na abinda kika ji abinda na faɗa kenan kuma haka za a yi Hajiya ba auren ba kuɗin da za a yi auren shine abin nan saboda jarin da ake dan kasuwancin wani kuɗi ne da kai ai yi maka za a yi bukata ce ta kaina kuma hakan za a yi ka ɗauke mata kwana ne ka tare a gidan wannan ɗin dole ai ka zo ko kuma ka zo akwai sauran maganganun da zamu da kai a game da magana auren ka zo ka same ni abin da nake so da ke idan ba a tara kuɗin ba ta yaya za mu samu kuɗin da zai ishe mu biki ya aure ni da ke. Ban gane ba. Abin da nake nufi idan an samu kuɗin nan sai a kasa su kashi uku, ki ɗau kashi ɗaya, ɗauki kashi ɗaya, kashi ɗaya kuma a aje su. Yanzu sai kuɗin sun taru tukunna kafin nan za a yi auren? Haka ya kamata yi kuma sannan kar ki bari kwastoma ya ji wannan zancen idan sun zo ki shigo da bakin ki. Ki ne mana. To, Allah Ubangiji ya ba mu sa'a. Ba mu tuniya ta. Allah ya ba mu sa'a. Za a zaga ki. Bari in tafi na alibai. To, da lafiya. <laughs> Allah ya sa. Ana sa fita da sa'a. Amin. Oh, ke fa. Ina <laughs> jin ki. To, gaskiya malam wannan abun ya fara damuwa. Kullum kawai sai dai na yi wanka ne kwalliya na fesa turare ina tafiya a hanya sai yanga nake amma ba wani labari. To, miƙo min carbin nan. dole ma ki samu matsala ai dan duk usuri ne yake bin samarin a baya da sun taho gurin ki suna doso a ki da soyayya sai sai zo sai ma ke su ina ma ki sai sai abin ya zama kiyayya dole ki samu matsala idan kina so ai maganin abin to akwai sharadi guda daya zaki samu jaki mai fara fuska kai yanzu ina zan samu wannan abin haka kika shiga wajen kasashen Nijar nan ana samu ai ga suna wajen tawa nan su dosa su kwanni sai ana samu a can gaskiya dai malam sai dai a san yadda za a to za a san yadda za a in sha Allah ka da mu kwantar da ki kamar an gama da dan duku su farin jini kwan kika fara kina fitowa daga kofar ku daga nan ma za a samu wanda zai ce ina son ki ko me shayi ne kika da shi to in yace ina son ki to magana ta kare shi za ki aura ba malam wani irin abu ne naga kana tafiya kake sai wani haka sai wani haka kake me yake faruwa ne kake da yanzu rayuwar yanzu ba ki ga mutum ba kawai ba wani kan ba ba abin da yake eh, labari ka daga sama har ƙasa fes da kai amma ka tsaya kana ta wani haka haka lissafi ai ce kawai haba haba malam to ai kudin ne daga an ce mutum ka je ka auro mace ɗaya ka aje a gida sai ka wani ka ce kai sai ka karo wata a'a ka hango wata a waje ka kuma karo wata Haka ake yi ne? Ɗaya idan ka aje shi kenan ta isa. Duk wani cajin ka ai ku kuke bamu ha ba ha ba Ku ne mata kuke bamu. ba Ki dubi abin ki gani sosai. To ai ku kuke jawo kanku. Ba ganin mu muke jawo kanmu ba matan ne kin san yadda suke. To yanzu kai me matsalar kama dai tukunna yanzu? Ni matsala ta yanzu ai ta fi karfin kaina ma. Kawai dai ke dai kin ganni kawai ina tafiya. Amma ban sani ba zan karasa can na dusa ban ma sani ba. ta fi karfin kanka? fi karfin kaina. To yanzu mafita kake nema ko me kenan? Mafita nake nema a gurin Allah. Ni Allah kawai nake gaya damuwa. Yanzu kai dai ina kai ma tukunna yanzu. Ni zan je nan bakin titi ne zan dan ga wani friend ina. Eh. Kanan zan je zan je mun aski. Yanzu abin da za a yi amma bari bari in na je zan dawo zan biyo ta nan sai in same ka a nan bakin hanya ko? Ina nan amma ni yanzu kin san problem ina ma. A'a. gurin mai askin ma ban sanya za mu yi shi ban sani ba ko zan samu wani abu to ai ni kuma nan gurin ba na tunanin ina da canji saboda dala ce a na nan Wadina na ga kin wani firifiri haka ne. Zainab kenan. Ai ni wallahi yanzu abu ɗaya ne ya tsaya min a Auren nan da uwar Abdul ta sa ya ƙara. Wai da gaske kike faɗa? Amma ban sani ba ko ya fara neman auren. Hmm. ai wallahi sai kin so za a yi auren nan ban gane ba ta kawo kunnen ki ji <laughs> ke ki dauka zancen wasa ah, <laughs> ba yanzu na gane kin ah, gyara zama sosai ma kuwa <laughs> zan taimaka miki ki ce zuwan ki yafi min zuwan gwamnati to ai in muna nan ba za a ji kunya ba Khadija kin ji dai bayani Ya farin ciki na wallahi kai ai in ga miki abin nan ya tsaya min na rasa ya zube da rayuwata shakur miki gaskiya garan da kika zo Allah ko farin ciki da zan ki <laughs> ah. hmm. ta wata sabuwa in ji 'yan cata na je na samo gagarumin aiki mai maiko yauwa saboda haka idan aikin ya zo kudin nan gida biyu za a kasafta a banka so daya Allah kake min hauka mun kake mai da ni wawa mana ya kuma kura da da shan gugu gari da kwace kuɗi ban gane ba to ni da aiki ke kuma da cin kuɗi sai mun yi 50-50 raba biyu ba zai yiwu ba a raba daidai kamar ya to to naji naji za a yi hakan za a yi za a yi Ha ko kaifa yanzu na ji batu sauran kuma in kawo ta zance ya sha bambam za a kiyaye kar ki damu wannan lokacin za a kiyaye ba za a yi miki wannan abin ba insha Allah ka kiyaye za a kiyaye ka kiyaye haba za a kiyaye to kenan. yanzu abin da za a yi duk sanda aka kawo kuɗin nan zan cire miki naki za a cire gida nasa mm. sannan a cire nawa <laughs> alhamdulillah to an yi haka nake so in rika ji za a cire wa aljanu ma nasu ban gane aljanu ba ah, a to an tura aljanu ma a kakkamai da ni wata buta can man eh. haka ne aljanu ya fi ni? eh haka ne kici ah, aljanar fa yawwa to karki damu <laughs> to ai eh. dole ne in dan jijja kan in sa kati kaga sai na bi gida gida tukunna eh, kudin a daidaita sau zan kira waya karki ji komai to shikenan ba matsala yanzu bari in taho da ita zaki ji eh, to kan zo na shirya ki ji to shikenan ba matsala kafin gida na gama kulumboto na eh <laughs> ga wannan yarinya wayan tsaya ne dai ta wallahi duk inda ka biyo mata sai ta biyo ma duk inda ka bullo mata sai ta bullo maka ah, anu alaikum salam ake san da yake yawo kabila maraba Ya na ganki zikau ko a waje kika ba kayan? Hajiya dama na zo ne in baki haƙuri, don Allah akan maganin batun dawowa gidan mu don Allah ki haƙuri. To eh ba shakka ta haka kuka bullo mun kuma kenan. Keke ce babban mara kunya shi da ba zai iya faɗa da bakinsa ba shine ya tuno ki. Wai me yasa kuke min irin wannan ne? Ni ban isa in tsara in ce ga yadda za a aida ba sai an dinga min mm, mm, kawo min dalili na ba za a aida da abin da na ce ba. Wai wannan ya haifar min Abdul ko ne na haife shi. na To saboda haka yadda na ce a yi, haka ya kamata a yi. Dan menene? Ba ta barin sai yana zuwa mm, yana gaishe ni akan kari. Sai dai ya dinga min shan ruwan tsuntsaye yau ya zo gobe bai zo ba. Na ce ki dawo nan ko kuma ni in koma can. ya ce in yi haƙuri wato maimakon keki da wannan ɗin shine ni ba za a zauna da ni ba ba karya ko sarkin faɗa saboda ni ban haife ki ba abdul na haifa ko aje ki haƙuri wallahi ba laifi na to shikenan sai da an magana yi haƙuri shi yi haƙuri ke yi haƙuri na rasa irin wannan makirci naku to na kin haƙura wai da haƙuri ta mutu sadakan nawa kika bayar to ban karɓa ba dan Allah ki haƙuri ya ce tsawon ɓarin A'a. Ai dama ne nake kana kin zo kin tara ina abina saboda haka je ki kawai. Ba dai za a zauna da ni ba ko to a sauka lafiya. Zan kawo wacce za mu zauna da ita anan kuma ki sani a matsayin matarsa a ƙarƙashin ikon Abdul a matsayinta na matarsa za mu zauna da ita anan gidan.